Thank you. sauraron sashen Hausa na BBC. A kullum muna fara shirin mu da karfe shida da rabi a kan mita talatin da ɗaya da arba'in da ɗaya da kuma arba'in da tara. Shirin mu na hantsi yana zuwa muku ne da karfe bakwai da rabi a kan mita sha tara da talatin da ɗaya. Haka kuma za ku iya sauraron mu akan wayar salula ko a shafinmu na intanet a duk lokacin da kuke so a bbc bbchausa.com. Assalamu alaikum da fata an waye gari lafiya. A cikin shirin namu na karfe shida da rabi agogon Najeriya da Nijar biyar da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji cewa ana ƙara samun ƙwarin gwiwar cimma matsaya kan sabuwar na tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. shugaba bai da yaro 'yan jam'iyyar Republican da sai abin da al'umma ke bukata ba abin da Donald Trump ke so ba. najeriya jam'iyyun adawar kasar sun mayar wa apc mai mulki martani kan zargin su da hannu wata kasar jama'a domin yi wa gwamnati bore talaka na cikin halin haula ina rashin tsaro mummunan rashin tsaro na kangi na talauci na kunci wai a ce bai da ikon da zai fito ya yi tsokaci kan halin da yake ciki dole ne kai ne ke da gwamnati ba inda kai abin da ke da dace za ce ba za a samu wannan matsalar da ake samu ba a najeriya a jamhuriyar niger ƙungiyar masu sana'ar sai da fata ne suka koka kan halin da suka tsinci kansu sakamakon tasirin takunkuman da aka kakaba wa ƙasar kowa san da mafi yawa da muka ɗauka nigeria mu fita ko su su taho su sai gare mu ko mu ɗauka mu kai musu to aro rufe su ba su zuwa su sai mu kuma mu iko da mu ɗauka mu kai can sannan ka ga duk wanda ya ɗauka da wannan sana'a muna cikin damuwa amma kafin waɗannan da ma wasu sai na fara karanta muku labaran duniya suna na rasa kamar a yayin da sakataren harkokin wajen amurka antony blinken ya isa isra'ila ana ƙara samun ƙwarin gwiwar cimma matsaya kan sabuwar jeje da wuta tsakanin isra'ila da hamas mista Blinken zai tattauna da shugabannin Isra'ila kan martanin da Hamas ta mayar kan sabon daftarin yarjejeniyar tsakai ta buɗe wuta a Gaza. That would likely continue to be a matter of negotiation and Mr. Wakiliyar BBC da ce akwai yiwuwar a ci gaba da tattaunawa saboda Mr. Blinken ya ce akwai sauran aiki a gaba. rundunar sojin siriya ta ce isra'ila ta kai hare-hare da dama a lardin homs da ke arewacin kasar lebanon kafofin yada labaran gwamnatin ƙasar sun ce dakarun tsaron saman siriya sun kakkaɓo makamai masu linzami na isra'ila majiyoyin soja sun ce an samu asarar rayuka da jikkata da dama inda wani mai sa ido kan rikicin daga hukumar kare haƙƙin bil'adama ta siriyar ya ce adadin waɗanda suka mutu ya kai biyar ciki har da fararen hula uku shugaba Biden ya roƙi 'yan jam'iyyar Republican da su abinda al'umma ke bukata ba abinda Donald Trump ke so ba. Hakan na zuwa ne bayan da bayan da majalisar jam'iyyar republican suka amincewa da kudurin shige da fice da kuma tallafin da amurka za ta ba wa da isra'ila mataimakiyar mai magana da yawon pentagon sabrina singh ta ce yana da matsar muhimmanci amurka ta ci gaba da taimakawa ukraine if the us stops support ukraine we should be clear right about the repercussions ta ce idan har amurka ta daina taimakawa ukraine to sai dai mu saurari sakamakon da zai biyo baya saboda dai putin ba zai daina abin da yake aikatawa ba da sauraron labaran duniya ne da nan sashen Hausa na BBC. Dukkanin jihar da suka da shi a majalisar dokokin Amurka, 'yan Republican sun kasa samun amincewar kudurin tsige sakataren tsaron cikin gida Alejandro Mayorkas kan rikicin bakin haure na iyakar kudancin kasar. Masu tsatsauran ra'ayin Republican ne suka gabatar da kudurin, sai dai an yi watsi da shi bayan da 'yan jam'iyyar uku suka ƙi ba da goyon baya. kusan ba a taɓa ganin irin wannan mataki ba a tarihin siyasar amurka inda yan democrat suka kira hakan da bita da kullun siyasa an kama yan adawa biyu a sanitar sakamakon nuna adawa da matakin da yan majalisar kasar suka dauka na ɗage zaben shugaban ƙasa a ranar litinin ne yan majalisar suka amince da mayar da zaben shugaban ƙasar watan disamba matakin da ya ƙara wa'adin mulkin shugaba mike an ya fitar da yawancin 'yan majalisar jam'iyyar adama da karfin siya bayan zazzafan muhawara a zauren majalisar. They've also been street protests against the postponement. BBC ya ce matakin cika zaben ya haifar da gagarumar zanga-zanga a duk faɗin ƙasar lamarin da ka iya rikidewa zuwa rikici. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. bayan labaran duniya yanzu kuma sai rahotannin da shirin yake dauke da su. harassa ce ta gabatar da matsayin ta kan wani tsari na kokarin tsaganta wuta a Gaza. Amma ba a fitar da cikakkun bayanai ba kan yarjejeniyar wanda Isra'ila da Amurka, Kasar da Masar suka kulla. Tun farko an ba da rahoton cewa yarjejeniyar ta kunshi tsagaita wuta ta makonni shida. Domin musayar wasu tsarin 'yan Isra'ila da aka yi